kwallon kafa ta Newcastle United Rafael Benitez ya bukaci ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United din maimakon ya koma kungiyar kwallon kafa ta West Ham kamar yadda ita West Ham din take da bukatan ya zo ya mata jagoran yan wasa. sai dai kuma a gefe guda yana da bukatar ci gaba da zama kungiyar Newcastle ne amma sai in shugaban kungiyar Mike ya bukaci cewa ya bashi tabbacin cewa zai sake masa kudade wanda zai sayi 'yan wasa a kakan wasa mai kafin nan ya amince da wannan batu na zama a club Benitez da yana bukatar kungiyar ta Newcastle United ta bashi fam miliyan 100 wajen sayo 'yan wasa a kakan wasa ta bana haka kuma yana son ake biyan samfan miliyan shida a duk shekara a matsayin albashi. A Juventus ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus tana bukatar tsohon dan wasan ta Alvaro Morata da ya dawo daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan ya dawo ya ci gaba da fafata mata wasa dan wasan da ya buga wasa kungiyar kwallon kafa ta Juventus na kasar Italy a shekara ta 2014 zuwa 2016 lokacin da ya taho da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a matsayin a matsayin aro daga bisani bayan ya koma Real Madrid kungiyar ta sayar da shi wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Manchester United kuwa tana gab da kammala sayan dan wasan baya na gefen hagu daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna alexandro inda ake tsammanin kudinsa zai kai euro miliyan 50 kimanin kwan miliyan 43,700 a can arsenal ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ce za ta sai da dan wasan tsakiyarta ne ayan ramsey dan shekara 27 da haihuwa matukar dan wasan bai yarda ya sake sabunta kwantirakinsa a kungiyar ba kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko ta fidda wasu jerin sunayen yan wasa wanda take ganin za ta saye su a karshen ko kuma a farkon kakan wasan bana cikin su har da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united anthony marshall da kuma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta nancy mai suna jan mikel iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya